na ce karki bar kaduna sai na dawo daga giwa na je na tarakin gudo nan nan ɗin ma ban yi fushi ba na biyo ki in gashi kin jike ni sharkar da ruwan sanyi anya fa'iza ke ce fa'iza ta ce yadda yake magana cikin sanyi ya tsananin ba ni tausayi ya ce fa'iza magana nake fa na ce to ya aliyu ba ka zama ya ce ba a zaman kawai ki bani amsa ta kin amince a yi aurenmu da zarar kin gama karatu da langabar da kai na ce ha ba yaya aliyu sai murmushi ya zauna nima na zauna muka dubi juna sai muka sa dariya a tare ya ce ke fa shu'uma ce fa'iza in mun yi aure zan sha wahalarki na kauda zancen cikin jin kunya da cewa zanira fa tana ciki yaya aliyu in kirawo ta ya ce in mata me ke ina fa da abin yi za ki bani amsar ne ko kuwa sai na yi rauro da ido kamar mai shirin kuka na ce haka ake ba da amsar yaya aliyu kamar a fagen fama da allah ka yi haƙuri na amsa duka laifuffuka na sai ya saki rai ya ce to shi kenan to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba fa'iza ta ce na koma kicin na kawo mishi wani ruwan har da kek da dambun naman kaza ya so mace yana harara ta ina share fasashen kofin tangarin ina murmushi na kammala na koma ɗaki na ɗauko takarda na dunkule a hannuna na fito zuwa lokacin yaya ya gama na ce to yaya aliyu rufe idonka ya mai da manyan idanun shi ya lumshe zarazaran gashin girarsa ya buɗe su duka a kaina ya ce an ƙi a rufin in rufe ki caka man wuka tunda ba kya so na ido waje na ce la la la sharin da za ka yi min kenan yaya aliyu na jefe shi da takardar na yi ɗaki a guje tare da kulle ƙofar har da sakan makulli zanira na tarar zaune bakin gado tana rubutu cikin ƙaramin diary dinta tana gani na ta ɓoye cikin filo ta miƙe tana faɗin fa'iza har yanzu momi bata dawo ba ne na ce ni ma na rasa abin da ya tsare su amma lokacin dawowarsu har ya wuce tuni ta cike da wake ta magana ne haka a falo yaya aliyu ne zanira amma na ji tashin motar shi yanzu nan ya tafi kina ban ɗaki da ya zo jikinta a sanye ta koma gadon ta kwanta tana faɗin zan ɗan kwanta in samu bacci kafin kiran sallah in sun dawo don allah ki tashe ni wai zanira ta ɗauka kwanciyar nan da ta yi ban san cikin damuwa take ba damuwar ce ta yi mata yawa ba ta so na gane shine dalilin da yasa ta zaɓi ta kwanta ɗin a dalilin dauriya da juriyarta sun ƙare hmm. na faso tunanin akwai wani abu tsakanin yaya aliyu da zanira to menene shi kai babu komai to menene ma zai shiga tsakanin nasu oh ni fa'iza anya ba son yaya aliyu zanira take ba sai na so matuno ina kammala makaranta zan kawo mata mijin ki riƙe yaya aliyu da kyau ki mai riƙon maganaɗisu yaya aliyu ba irin mazan da ake yi wa riƙon sakaka ba ne yana da dukkan abubuwan da ke sa a so mutum ina da kyakkyawan zaton cewa muddin yaya aliyu ya zamo miji a gare ki babu ke babu ganin wulakancin namiji da waɗansu mata ke sha saboda yaya aliyu na daban ne domin Aliyu uwa ne, uba ne, aboki ne, ɗan uwa ne, miji ne abin so da duk wata ‘ya mace za ta yi wa kanta muradin samu. Imajin fa'iza yadda za ka zauna da wani alhalin zuciyarka da tunaninka ruhi da gangar jikinka duka suna ga ƙaunar wani can daban. a haka na tuno kalaman zanera. sai na tallabi kaina da hannaye na biyu sakamakon wata irin kwankwatsa da yake mun tamkar zai dare gida biyu ko da yake an ce zato zunubi ne bai kamata in saurin gasgata hasashe na ba ha sai na ga dare din zanira da take boyewa sai na ga abin da ta rubuta ɗazun sai na ga damuwarta ta shekara da shekaru wadda a kullum ke zane a fuskanta. ko menene ni zan yi ƙoƙarin in magance mata damuwata in har ba soyayya yaya aliyu ba ce zan taimake ta insha Allahu ta fita daga halin damuwar da take ciki shigowar walida ta katse tunanina ta ce yaya fa'iza yaya aliyu ke kiranki yana cikin mota zai tafi duk da ina jin nauyin aliyu ba zan iya kasa mishi sallama ba sai na rufe kaina da mayafi na bishi yana zaune cikin mota duka kafafun shi suna waje ya jingina da makarin kujerar idon shi a runtsi har na ƙaraso bai buɗe idon ba sai da na ƙwanƙwasa gilashin ƙofar motar ya buɗe dukkan manyan idanun shi a kaina sun kaɗa sun yi jajir har sai da na ji gabana ya yanke ya faɗi ko ansa da na bashi ce ta tayar da hankalinsa maimakon ya yi farin ciki o oh. kallon juna muka yi cikin ido na 'yan daƙiƙu kafin mu saki ajiyar zuciya a tare cikinsa sai murya ya ce abun da kika faɗa cikin takarda fa'iza haka yake har cikin ranki "Gunya ta rufe ni na rufe ido da yatsu na goma ina dariya ya ce to na gode na gode kin ji fa'iza ina fatan lokacin da na yanki a yi aurenmu bai zama takura a gare ki ba wato watanni uku masu zuwa bayan kammala jarabawa ku ta ƙarshe na yi shiru akwai babban dalilin da ya safa na yanke wannan lokacin duk da ba na so na takura ki akwai dalilin da ya sa na yi hakan na dai ƙarin shiru idona akan ƙananan duwatsun da suka rufe harabar gidan da gaske ne har zuciya ta ban shirya aure yanzu ba a ranar na cika shekara goma sha takwas a ra'ayina in samu ko karamar diploma ce in yi kafin aure to amma ba na iya yi wa yaya aliyu musu saboda matuƙar so da ƙaunar da nake masa ina son shi fiye da tunanina fiye da tunanin duk wani ɗan adam ba na iya musa mishi duk abin da ya umarce ni don ina da tabbacin ba zai yi umarnin da zai zama cutuwa a gare ni ba sai wanda zai amfane ni sau tari nakan ga kamar son da nake yi wa yaya aliyu ya ninka ya dame ya shanye wanda shi yake yi mu wani lokacin nakan yi tunanin muddin muka yi aure ba zan iya bata wa yaya aliyu rai ba ko in yi masa ba daidai ba daidai da kwayar zara ko da shi ya ɓata min abu kaɗan zai yi ya shafi laifin daga idanuna da zuciya komin girmansa kuwa to amma dole in ji dalilin gaggawar tunda an ce ba a son garaje cikin aure don gaggawa daga shedan ce kamar wadda za ta gudu na ce shin yaya aliyu to saurin na menene haka sai sai ta kwaye idanun shi cikin nawa cike da damuwa ya ce saboda son ki fa'iza na kai na kawo a son ki da ƙaunaki da son ganin mun zama abu guda na mannu da fatar jikinki na rufe fuska cikin jin kunya na ci yaya aliyu ai ba inda za ni kullum muna tare ina laifin bayan kandi da shekara ɗaya ba ni da tunanin fa kowane ɗa namiji a duniya sai kai aliyu haidar sai bayan na faɗa na san abin da na faɗa juyawa na yi zan tafi aliyu ya riko gefen mayafina ban juyo ba don haka ban san halin da yanayinsa ke ciki ba ya ce idan haka ne ba a yadda na ce fa'iza watanni uku masu zuwa bai saboda mai yaya aliyu gaggawa fa daga shaidan ce to ke wani muradi kike da na neman tsawaita auren haka fa'iza wata babban matsala fa ke neman fatali da farin cikinmu ban san san da na jiyo gaba ɗaya ba na ce matsala wace irin matsala ce yaya aliyu su cikin nawa sun kada sun yi jajir muryarsa a dushe ce kina nufin baki sani ba to hajiya ke son in auri zanira zai ne wani abu ya kwashe ni yu zai maka da ƙasa na yi ƙoƙarin kama hannun yaya aliyu da ke jikin motar gangam na riƙe muryata na rawa harshe na na sarkewa na ce zanira yaya aliyu Ha ba. biri ya yi kama da mutum sai rukushe a gabansa kaina cikin cinyoyi na kamar in yi kuwa a zo a tallafi rayuwata shi kansa yaya aliyu ya yi nisa a tunani bai tanka mun ba kowane saƙa da yake yi cikin zuciyarsa daban da ta ɗan uwan shi kafin wata juriya da imani su shige ni ciki da bai ɗina na ɗago a hankali idanuna tab da ƙwalla na ce kaje yaya aliyu allah ya kai ka lafiya ya ɗago ni daga durƙushin da nake muka fuskanci juna don ƙarfin hali irin na aliyu murmushi ya yi min ni ma ban san sanda na mayan mai da lallausan murmushi ba kada ki sa abin a ranki fa komai zai daidaita don baban giwa wato baba barau da baba sadi da baba ibrahim da yaya hawa ba sa goyon bayan zancen sam ni dai na yi shiru ban yi magana ba a zuciyata cewa nake ni da kai kuma yaya aliyu ai sai wani babban ikon allah wanda in haka ta faru na tabbata na yi asara wadda ba a mayarwa zuwa can na ce wallahi ka je kawai yaya aliyu ni ba zan damu ba ya kika tabbatar cewa ba za ki damu ba na ba shi amsa muryata na gab da barkewa da kuka na ce na tabbata ya gyada kai sai san hannu cikin aljihun mota shi ya ɗauko ɗaurin kuɗi sabbi kar ya miƙo min na ɓata fuska gam nake da rushewa da kuka don ji nake kamar sallama ƙarshe muke ni da yaya aliyu kamar babban shinge na shirin shiga tsakaninmu kamar wata sabon rayuwa za mu buɗe wadda dukkaninmu ba mu taɓa tsammaninta ba kada ki yi mun musu ki karba kawai banda yau na taɓa ɗauko naira ta na baki da mika hannu biyu na karba yaya aliyu na gode allah ya ƙara buɗi ya murmushi a cikin kallona ya yi min alama da hannunsa in tafi hanna juya na so matafiya ya ce au fa'iza na juyo hawaye shimfiɗa a fuska ta wasu na korar wasu to kika ce ba za ki damu ba amma me na kuka Ya ce ni ba kuka nake ba hawaye ne yi murmushi ya ce hawaye ni ma sai na yi dariya ga hawayen fala fuskata su zuba kawai suke kuka kuwa zuciya ke yinsa na yadda da ke sai miƙo hannu wannan kyakkyawan hankicin na hannunki zaki ba bani na girgiza kai na ce a da mamaki aliyu ya ce dalili na ce wallahi hakan nan kawai nake son hankicin ba na son rabuwa da shi ina son kamshinsa ya ce waye baki na ce a dakin su ƙawata na ja na gan shi a hostel ɗinsu cikin kayana wallahi ban san na waye ba mu gani na miƙa masa sai karanta rubutun da ke jiki da aka rubuta ina son ki shi ma ya faɗa ni ma haka na mayan masa muryata na karkarwa sai mikomin hankicin na kuwa juya da gudu na ƙarasa cikin gida ban san tsawon lokacin da ya ɗiba kafin ya bar gidan ba ban tashi sanin fitinar so ba sai a wannan ranar ban yarda na illa ba sai a wannan ranar da na tabbatar zuciyata ba za ta samu abin da ta daɗe tana so ba wato aliyu na ibi. a gaskiya so abu ne mai daɗi in ya zo da matsala kuwa marar daɗi wai sai na kama jan haushin yar uwata zanira ina kishinta a gani na, duk ita ta yi saurin girman da ya gundura hajiya har ta yi tunanin aurar da ita kuma ta rasa wanda za ta liƙa wa duk gidan sai aliyu na yaya aliyu aliyu haidar na'ibi daga ni har zanera kowace ta kasa bacci sai juyi a kan gado da abin ya ishe ni kawai sai na sa kuka wiwi tunanin in na rasa yaya aliyu idan ba aliyu ne ya zamo mijina abokin rayuwata ba shinya rayuwata za su gaba da kasancewa ya allah kada ka bai wa hajiya ikon karfafa zumuncin a kan wannan ya allah ka fidda aliyu zuciyar zanira don na laluba na duba na hango ko ina ban ga ta hanyar da zan iya cin kankanta in bar mata ba in ita bata ci girma ta ban mun ba to sai dai dun mu rasa ko dun mu samu masaru assalamu alaikum